sa iza a take karantawa fassara ai ya iya amma me ta zo ta karantar da mu wannan dattijo ita ni a gani na da wannan sura ta zo ne ta nuna mana falalar yin istighfari da falalar addinin musulunci da cewa mutane za su yi ta zuwa suna musulunta duk suka gama fassarori umar ya ce to kai dan yaro tunda haka aka ce mishi dan yaro ko sai ce to kai dan yaro kai ya kake gani sai ce a fassara su ni bani ganin daidai ce ya ce to ya kake gani ce ai ni abin da nake gani wannan sura babban darasin da take koya mana to rayuwa annabi ta zo ƙarshe saboda haka aka umarce shi da ya istighfari kuma mutane za su yi ta shiga addinin musulunci tun da shi zai tafiya basu ya ce to nima wannan fasarar da ka faɗa ita ce na sani sai ya ce wa dattijo to ka ji dalilin da yasa nake shiga da yaran nan taro yaro ne amma babba ne ba an ce yaro da kuɗi abokin tafiyar manya to yaro da ilimi abokin tafiyar shehunnai Eh. ibnu abbasin din shi ya zauna kofar ka'aba wata rana ya ce jama'ar musulmi duk abin da kuke so a ƙur'ani ku tambaye ni to ka san wauta ta ƙare ma baƙauye wauta ta ƙare ma baƙauye kawai sai wani baƙauye ya shigo maka sai ce a ah, wani ɗan yaro ne can tsigigi da shi a ƙofa ka'aba ana ta sauraren shi sai aka ce ai ibnu abbasin kenan habarul umma manzon Allah ya yi mishi addu'a cewa shine zai zama babban malamin wannan al'umma in dai fassara qur'ani ce kan shi ne tikewa sai ce to barin je ni ko sai na ga bayan shi yau ka ji wauta mutumin da kaga mutanen maka sun sallama mishi kai ka zo sai da eh, akuyarka daga kauye ka siyar ka koma mana amma a wai zai je ya kure shi shi kenan kawai sai ya zo ala gafata mala an ce kai babban malami ne wai komai game da qur'ani to ni tambayar da na zo ne ina so ina so ne in tambaye ka kalma ina tambaye ka fassara mini ka kawo mini ita a qur'ani sannan kuma ka kawo min ita a cikin waka jahiliya ai kai ka san akwai kura a cikin abu yanzu a ce duk wata kalma ana son misali ka faɗi ma'anarta da hausa sannan kuma ana so ka kawo wani mawaƙi a ƙasa hausa da ya taɓa waka da ita ai ga ana son a ƙure ka ne a ga iyakarka ibn abbas ya ce bismillah misali sai ce menene almasadu sai ce almasad eh almasad ai aljid menene aljid sai ce aljidu eh wuya sai ce ina kalma a qur'ani sai ce Allah ya ce fi jidiha hablum min masadi a wuyanta akwai ainihin igiya ta kabar wuta sai ce to naji a ƙur'ani kenan a waƙar jahiliya fa ina za mu same ta sai ibnu abbas sai ce ah, baka san inda imrul qais ya ce wajidun kajidin ri'imi laisa bi fahishi idha hiya nasathu wala bi mu'attali yace ga imrul qais yana yaban matar shi yana cewa wuyan matata kajidin ri'imi kamar wuyan barewa ne ai baka san wuya ba sai ka ga wuyan bariya malam san balele ya ce izahiyar nasatu musamman in te mai ado da gwalagwalai wala bi mu'attali bata bashi haka sakarare ba sai ce sai me kuma sai ce sai kalma ba ina take qur'ani sai ce gata me ma'anar ta sai ce gashi ina take a waƙar jahiliya da kan shi ya dauke kwandon shi da ya tumatir ya gudu ka je ka karanta littafin alittikan na al-imam suyuti to kun ga ya jama'ar musulmi in za mu nemi ilimi mu nemi ilimi a tsarin salaf ƙur'ani ne abu na farko yanzu ko kun san mu a arewacin najeriya inda albarkar mu take kenan di yaron da ya tashi in ba a sa shi makaranta allo ba an sa shi islamiyya don haka da ya shiga boko sai ga yana da hazaka za ka gan mu mun shiga boko ba mu jin turanci ba mu jin brokin amma kuma in aka zo jaraba mu ne na ɗaya to sai ka tambaya yaya aka yi su 'ya'yan arna suna jin brokin a nemi musu lesin shi ko dan bahaushe in fai dawo ya jefar da jaka sai kuma gobe sai ce ina jakata bai ma san da take ba <laughs> amma kuma aka zo jaraba shine number one me yasa albarkacin alkur'ani wannan makaranta allan nan da kai kana alamtar kaifa ka gudu to alamtar kaifa nan tana nan tana binka albarkata to ina da ka haddace manyan malamai da suka gano haka sanda aka kafa jami'a azhar sai suka ce to sharaɗi ne duk ɗalibin da zai shiga jami'a azhar sai ya iya ƙur'ani sai ya haddace akwai wani malaminmu muhammadu rawi mutumin ƙasar masar ne dattijo ne yana nan da ran shi ran nan ina zaune sai na ga an sa shi a tashar ikra ana hira da shi sai na natsu sai ya kawo wannan dama shi yake bamu wannan labarin sai ya sake maimaita irin wannan ya zauna a nan kano ya ce shi dama ya haddace ƙur'ani tun yana yaro ya ce lokacin da za su shiga jami'a azahar aka ce sai kowa ya haddace ƙur'ani ya ce aka je da su sun haddace ƙur'ani sai aka ɗauke su shine marks ɗin da ake so ka samu su ne points yanzu za ka shiga university za a ce credits kaza points kaza ko to su ba ruwansu da wani point ba ruwansu da wani credit ka haddace ƙur'ani eh to sannan sai kuma a bincika to yanzu credit nawa kake da su me kake son karantawa don in dai ka haddace ƙur'ani darasin da kake so ka je ka karanta kuma ka ci wasu to babu shakka za ka iya ka ci physics ka ci chemistry ka ci maths ka ci english ka ci biology ka haddace ƙur'ani a haba ka zo za a ɗauke ka za ka iya engineering za ka iya pharmacy za ka iya medicine don me sauran abubuwan da ka gaza ƙur'ani zai cika su walaqad yassarna alqur'ana lidhikri Allah ya ce mun sauƙaƙe ƙur'ani fa dan a karanta sha aiki da shi fa hal min mudakkir jama'a za ku lura kuwa eh za mu lura to kun ga ya ce sai aka zo da wasu ɗalibai ga sunan su biyar abin da ya rage musu izu biyar wani izu hudu sai aka koma da su aka ce sai sun cika ya ce to sai muka waye gari a wannan lokacin a ƙasar masar duk mutumin da ya haifi ɗan shi to yana neman ina ne alaran ma'aiki ina zai biya haddace ƙur'ani wani ƙauye zai kai ɗan shi saboda a ƙasar masar matuƙar ka taso baka shiga jami'a azahar ba to kai kam rayuwa te maka tusguɗe ka samu kuskuren rayuwa to kuma jami'ar ba za ka shiga ba sai ka haddace ƙur'ani don haka sai aka waye gari a yau a ƙasar masar za ka ga hamshakin mutum lauya ne amma ya haddace ƙur'ani za ka ga mutum injiniya ne ya haddace ƙur'ani za ka ga mutum dokta ne ya haddace ƙur'ani quantity surveyor ne ya haddace ƙur'ani to balle kuma a ce dama fiqhu ya je karanta ko kuma ƙur'anin ya je karanta kamar shi wannan ainihin malam muhammad rawi shi dama ƙur'ani ya je karantawa kuma ya haddace ƙur'ani ya ce shi abin da ya ɗaure mai kai ya ce wata rana a kano ya ce ya tsaya gaban wani ɗan tireda zai yi siyayya ya ce wannan ɗan tireda yana ta karanta suratul a'raf suratul a'raf tana da ayoyi 206 ya ce sai dan dama za ka ga kama alfahari yake da ƙur'ani amma wallahi gaskiya ne ba alfahari yake yana karanta mana ƙur'ani da kira'ar da ya ga dama duk kira'o'in nan ya iya su kuma ya haddace ƙur'ani kira'a bakwai riwaya goma sha hudu kawai wata ran ya zo sai dai ka je yana karatun da kai sai in a ƙasa ku ne sai ka ce ba za ka bi sallah ba in ya zo zai iya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين to kaga kai in kai ne sai ka ce a'a ya mana ya zo da sabon qur'ani a'a baka iya bane kai karatun ka ne bai kai ba sai ya ce a wurin mu mu alarammomi shi wannan malami yake bada labari ya ce suratul arafi tana daga surar da ke bada wahala wajen hadda ya ce amma mutumin nan yana sai da kaya yana tilawa yana sai da kaya yana tilawa ya ce sai na tsaya zan yi siyayya wurin shi ya ce sai ne mai larabci sai na ji ko kwaya ɗaya bai ji ya ce sai abin ya kara ɗaure min kai ga mutum ko kwaya ɗaya bai ji sabahul khair ya rasa yadda zai ce sabahul nuri zai ce ko sabahul khairin shi ma ya rasa amma kuma ya haddace alkur'ani